To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu lari makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a Allah ya karba muna ibadunmu gaba daya za ku ya kuri mun yi danyi latti sosai mun yi latti for almost getting to one hour mun yi latti ka kaman minti hamsin ma kenan which da ya kamata mu fara karfe tara da rabi agogo na Najeriya gashi nan mun fara karfe goma kusan da rabi kenan mun yi latti almost one hour a uh, zancen nan da za mu tattauna mai suna uh, warware matsalolinmu uh, a kan abin da sa ba mu bashi suna sosai ba muka bashi suna warware matsalolinmu saboda abin da za mu tattauna a nan yanzu za mu tattauna bi mana ba mu kawo ƙarshe har mu bashi suna mu ce ga abin da za mu tattauna which it will be like uh, kaman uh, misali a ce ngo ko kuma abin da muke so mu tattauna a kansa amma kan haka jama'a muna tare da uh, sunan shi na mala audu mala audu yana da girma akan wannan shafi saboda ni na san girmansa sannan kuma muna tare da mai girma kuma da kowa ya san shi a nan da rubutu kawai ke ba ba ai mu kuka ce muna ko oh, muna so magana ko muka yi magana shi ga kowa ya ya damu to akwai <laughs> wani shi rubutu kawai yayi <laughs> wallahi rubutu kawai yayi yana sa kawai a ji report ma page dinsa saboda a'a abin da yake faɗan abin da yake iya faɗan yana da wuya a karbi maganan san yana da nauyi yana da ƙarfi ah, shine malam Muhammadu Gashwa muna tare da shi Uh, jama'a me za mu tattauna sa'an nan bayan haka kuma uh, eh, kuri minti daya. Jama'a kuri, uh, eh, kuri minti daya, minti daya. Bayan haka kuma muna tare da uh, da su ma za su zo su saka baki a ciki. Muna tare da uh, very uh, eh, kuri mutane biyu. Minti daya, minti da ku bani minti daya. bayan haka muna tare da uh, mutane biyu two in, eh, important personalities da muke tare da su akan wannan da su ma za mu ji maganganun bakinsu farko muna tare da uh, ajiya momi da kasar niger ajiya aisha kenan ajiya momi kunganta ganta hotonta kenan ajiya momi da ita kuma za ta zo ita ma mu ji uh, ah, zantutuka bakinta Ah, bayan haka kuma muna tare da babban soja a kasar Najeriya shi ma soja ne ami ne a Najeriya za ku gan shiga shi nan ga shi ma da dai zo ya zo ya sa baki a ciki which I think is very very important especially ababen nan da za mu tattauna wanda na ga ta karfafa ta sa mini kafa sosai akan wannan zance da take ganin cewa a lalle shi an yi ina gani jiya ni da ita mun magana mun kusa kai awa biyu awa biyu akan wannan zance ya call ya kare ta dawo ya kare ta dawo kuma ta call na ne direct from kasar Nijar ita ce ajiya uh, mommy gaskiya da ta nuna jajircewa akan wannan abu gaskiya uh, ba abun da zan gaya mata shi dai mu ce mata Allah ya saka mata da alkhairi amma ni ma ina da sharaɗi nima ma da sharaɗi na da zan kawo akan wannan uh, which da ni na nuna cewa uh, I have to bring my own people wanda ni na yadda da su da za mu tattauna da su akan wannan zantuttuka da za mu tattauna. Ta makon haka jama'a an wonder why me muke magana a kai wani abu za mu tattauna a kai warware mai suna warware matsalolinmu da za mu tattauna. Uh, abin da za a tattauna a kai shine akan abu daya akan ah, abu daya bona abu ne abu dayan da za a tattauna mun yi program ana ganin uh, ni da malam mamur gasho in ba za ku manta ba mun taba wannan zance na gani two or three months ago mun taba zuwa kan shafin nan muka yi the same topic amma shi ya kawo those kind of ideas which I uh, nake gaya musu to su je su yi saboda abin alheri ne in kuma za su yi ma su kira ni ni ma zan ba su uh, goyin baya sosai zan mara baya akan abin da za su yi which is very very important to amma za ku ga cewa mun ɗebo irin wayannan ababa normally normally kowa na yi on his own way zan faɗa da karfin murya wai in ya kai wurin faɗan abu kana faɗa ne ba alfahari ba kuma ba fariya ba ne kuma ba riya ba ne a'a wannan kana faɗa ne bi ma'ana for awareness wayannan ababa da ake son a yi na jima shekara da shekaru bi ma'ana years i was doing it alone ni kaɗai ke yi abina malam Muhammad Gashwa shi kaɗai ke yin abinsa eh, malam Audu shi kaɗai ke yi abinsa ajiya momi ita kadai take yin abinta sa'annan shi babban soja uh, suna shiga ofisa yakubu shi ma shi kaɗai yake yin abinsa to amma uh, ah, shi ne wurin tallafawa yanzu ababen ya yi mana yawa da ya mana yawa shi muka samu wani bawan Allah akan wannan shafi ya bugo ya nuna cewa sarki zaki suna buƙatar a bude wani NGO bi ma'ana wani organization da za iya ana tallafawa saboda gaskiya a yanzu haka na gaya muku muna da cases yanzu haka mutane biyu mata biyu shi na rasa ko mazan ko kun boye amma shi ku turo matan kai namiji kai ka boye saboda wanga abu gaskiya kuma gafara ina da matsalan shi gaskiya ni dai personally ban sani ba malam Ahmad Gashuwa amma ni ina da personal ina da personal problem about that uh, ya ni I don't know wanga ta'adar uh, eh, da ake yi a Najeriya nan which it have to be changed kuma gafara namiji kai zaka aure mace ka ayyafa da ita she kuma ta kawo maka gado da koma it doesn't make sense ni za a aure mace she kuma ta kawo gadonta da za mu kwanciya mu ayyafa a kai no no no kai kai ne namiji kai kai shirya zaka aure ta kai ya kamata ka sai gadonka seriously kai ya kamata ka sai ah wato ah, kaga shi sa sometimes ba wasu wasu divorce divorce da yawa yake yawan zuwa saboda wala Allah ya kwanta kan gadon kan gadon kan gadon ya zo ya laushi kan gadon gadon ya bata shiga ya sake ta ya aure sabuwa a kawo mai sabon gado wanga ni wuri na cuta ne ni wuri na cuta ne cin cin cuta ne ni wuri na for me ba hankalin wani kai da kake kallo na ba hankalin ka ba i'm saying my mind my mind ni wuri na cuta ne kai zaka aure ta kai kace kana da karfi zaka aure ta sai gadonka buy your own bed sai gadonka ka aure ta in in eh to amma okay wanga al'ada ne for me i think i'm against it eh Allah taimake ka Malam Ali, Malam Ali, Malam Musa da Sunna Allah taimake ka. To, kaga for me I have personal problem about that. Amma kowa da irin tunanin da yake yi. To, amma abin da za mu tattauna a nan which ni ma ina da ka'ida na jiya sun mini magana kamar kan da Malam Muhammad eh, Gashuwa ya magana kuma in za a yi wannan abu gaskiya ni to me ba wai a tallafa duk musulmi duk musulmi ya kamata saboda ga abin da ake gaskiya ni ba na kuma ina da sharadi kamin malam amari gashuwa ya magana ni ina da sharadi na in dai za ku amince to zan yi in dai ba za ku amince da haka ba gaskiya ba ni ciki in dai za a yi wannan abin da kuke magana warware matsalolinmu a bimana ngo da ake son a ga an yin in dai ana son a yi abu haka ni in sharaɗi na abu ɗaya abu biyu nake so a yi in dai an yi to wallahi da ni ciki za a yi shine ku ku yi a Najeriya zan ba da goyin baya mu za mu tsaya baya mu support mu support saboda akwai marayu da yawa da ya na na understand ɗinku bi ma'ana cewa akwai marayu da yawa da ya kamata a tallafawa I understand it ni da kaina uh, akwai mutanen da muke ganin cewa kamar wayannan ya kamata lalle suna neman taimako a taimaka mawa which um, I'm with you people which I, I, I understand that na yadda akwai dewa da ke oh, akwai dewa da ke neman aure da ba su da karfi kamar kan nake ga muku muna da two cases mata biyu wallahi sun zo nan suna kuka sarki zaki dan Allah dan annabi ɗayan mata ban tausayi video ta yi wannan saka video ta na gari ke sama hakuri sama hakuri sannan ta samu aurenta da za ta yi ta samu miji mijin da ta samu na biyu kenan na farko ba abin ban tausayi wai na farko saboda iyayenta ba su da kuɗin da za su sai mata kayan gadon kayan auren shi sa auren an fasa shi sa shi na tambaye ta shi shi da ya ce shi yana son ki nan shi me yayi ciki inda iyayenki ba su da ƙarfi su su sai miki kayan gado kayan gado ko kuma kayan auren shi da ce yana son ki she shi ma she sai mana to amma saboda wannan ba ya auren ta ba to yanzu ta samu miji na biyu kuma iyayenta ba su da hali ba su da karfi tana roko na saboda Allah saboda annabi wai mu rufa mata asiri ta yi aure saboda shekarunta hauhawa yake yi wallahi shi na tausaya mata wallahi na tausaya mata kuma wanda suke cewa shekarun ta yana hawa ni tausayi ne in ka duba huskanta ka duba muryanta da huskanta da ta turo mini bidiyon ta wallahi tallahi malam Muhammad Kashwa ta kai talatin ba Ba ta kai talatin ba amma wa shekarun ta hawa yake yi to ɗayan kuma da ta zo ita kuma ita kuma da ta zo ɗayan abinda ta gaya mini cewa sarki zaki don Allah don annabi ku taimaka mini uh, aure na ya kai iyaye na ba su da taimako eh, ba su da abin da za su yi su mini don Allah ina son ku yi mini aure to uh, abin da muke roka muna roka abin nan da za a yi Allah ya sa albarka sharaɗi na ina so in za a yi kamar kan da kuke son ni ɗauki nauyi gaskiya nauyin da zan ɗauki ya sa nima na na relax ban ababa da yawa all i can do is to support kuma abin da za a yi duka da ni ciki za a yi amma a register a bude account wannan ni bana su bana son kuɗi ya biyo ta wuri na Na fi son ku ku yi shi a Najeriya ni ma sharadi na kenan in aka yi shi a Najeriya ni ma tallafi na ni ma tallafi na ni ma na ta saka kuɗi a ciki account din na yi alkawari koyaushe za mu yi program na ɗauko account zan saka a nan duk mai nema duk wani domin akwai talakoki da yawa wallahi wani akwai wani da ya kira ni malam Muhammad Gashuwa akwai wani ga akwai wani samariya nan ta bangaren malam Musa su fasa da sunna sunan Shamsuddin wani samari ya kira ni ba komi yake so ba wai sarki zaki dan Allah dan Annabi ina neman abin da zan ci abinci da shi she zan ba shi dubu goma amma she na ba ina shakka ina kamar eh, wannan yana neman dubu goma she na ina ganin kamar yau yau ban da karfi yau ba kuɗi sosai a gida a Najeriya domin ina bar aje kuɗi a rarraba she na ba kuɗi she na kunya wallahi da na bar aka ba shi wannan dubu goma ina gani yi mini addu'an da wanda wallahi aka ba shi miliyan ɗaya wallahi ba zai yi wannan addu'a ba a da murnan da ya yi da addu'an da ya yi wala it gives me joy ya bar shi na ji daɗi shi na munna na ah dubu goma dubu kan da this guy this person yake excited yake jin daɗi za shi ce da iyalin shi ya ce da matan dubu goma just 10,000 amma look at the way he, he was happy shi yasa ba na so in cika ku da dogon magana amma ni sharadi na kenan a za a yi kuma za mu bude whatsapp group in aka bude whatsapp group za mu saka ni wannan whatsapp group na yadda ni zan bude amma muna neman attajirai wa'anda za su iya suna tallafawa saboda irin ababa haka saboda jama'a ka kumanta akwai masallaci. akwai masallacin da aka kawo mana nan mu gina an ba mu fili mu gina masallaci ai babban abu ne wannan samari wallahi ya ba mu fili a gidansu a gidansu ya ba mu wannan fili ya ce don Allah sarki zaki ga fili ina su anguwan su gaba ɗaya kaka babu masallaci anguwan kaka babu masallaci shi an te wani mal kaɗan a je a yi sallah a dawo bi ma'ana sallan a salatu a cikin gidan suke ya yi video ma ga iyayensa a cikin gida ke sallah ya ba mu fili mu gina musu masallaci gaskiya ne ba zan yi gida <laughs> ne kada ba zan yi ginawa ba amma in muka hadu mu duka shi kaga mun iya mun yi to irin a organization nan ni kuma amfaninsa da nake ganin which da za mu ci kenan akwai makarantar ya da yawa da ya kamata a ce mun gina kamar filin da ya bamu dole in mun gina masallacin ya kamata a ce mun gina eh, makaranta kuma a ciki saboda tun da ba masallaci to ina ake zuwa a yi karatu shi yasa wannan shi yasa a gina masallaci a gina makaranta which is very very good amma sharaɗi na da nake gudawa duk attajiran da kuke jina saboda Allah ajiyoyin da kuke Saudiya da kuke kira na muke aikin alkhairi da ku ina son kowa ya kawo kanshi saboda Allah aikin Allah ne kake boye ki kawo kanki mu saka ki ciki jiya da muka kare magana da ita ajiya momi akwai wata ajiya safiya daga ƙasar Madina wala ta kira ni shi na ce mata ga abin da ake tattaunawa ta ce sarki zaki ga ita aikin alherin da take yi ita kuma ta yi alkawari za in muka bude mu saka ta ciki za ta kuma kirawo wasu kawowinta wasu abuyoyinta ta saka su ciki saboda su za su ta bayarwa abinda za a yanke ne in kowane wata ne kowane sati ne za ta sakawa ni ma a yanke da ni ni ma na ta sakawa ni ma sarki zaki ni ma yanke da ni ni ma na ta sakawa amma ina so a yi shi ne a Najeriya amma mun san kuma kan da za a bude account din da suna rasulun amini za mu rika eh, za mu bude online banking abin da zai shiga duka ciki mun ya kamata mu gani mu ga abin da ya shiga ciki ko kwandala ko kwandala ya shiga ciki ya kamata mu gani ga kaza ya shiga cikin account din kuma ko me za a yi mu da muke kan wannan whatsapp group din kowa ya san figure kuɗin da ake da shi a kuma abinda za a yi in za a taimaka ma wani ne a samu 'yan bincike a samu 'yan bincike ku je ku ruwa abin da yake faɗi mana nan ko abin da ta faɗi mana nan gaskiya ne ko ƙarya ne domin wani ya zo da ƙarya a bincika a duba gaskiya ne sannan a yi masa kamar wanda ya bamu wannan fili a gina masallaci a je a zaunar da iyayensa babban mutum ne amma da yake ba gidansa bane gidan gado ne iyayensa na ciki a zaunar da iyayensa a duba eh an yadda kun ba mu dama ku ba mu takarda ku ba mu takarda zama takardar musulunci za a gina wannan makaranta a gina wannan masallaci amma yanzu first in first ba na so ni kar in cika ku da magana malam muhammad gashuwa za ka so ka yi magana na minti kaɗan uh, ok kamar da abin da nake faɗa wannan abin da ake so a bude abu abu ne mai amfani amma ni sharaɗi na da nake magana ah, an bude a ah, bude shi a Najeriya to malama shi a Najeriya to malama shi ba kana da maganar da ka faɗa kwarai da gaske kwarai da gaske To eh, bismillah. Na'am da farko a'udhu Na'am da farko a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim rajim. Ah, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ala sayyidina Muhammad bil fatih wal katim. Lima sabaka nasrul haqi bil haqil hadi la siratillahi al abu na farko muna godiya Maulana sarki da aka sharrafa mu. Aka gaito mu duk da yake gamu da karancin shekaru karu ga kuma rauni na abubuwa dai to amma aka duba aka kawo da waɗannan duka aka gaito mu muka zo tare mun gode da hakan Allah ya saka alkhairi ah, abu na biyu kuma kamar wancan program da muka ɗauko duk da yake mun zo mun yi bayani sosai kuma har yanzu akwai abubuwa da ake ta processing a kai to amma gaskiya abubuwa an ɗan yi bacci sosai to duk da yake wancan da wannan akwai ɗan bambanci kaɗan ah, akwai wani muhimmin batu da ka ɗauko ko kuma ce wani bayani wanda gaskiya duniyar wanda yake Afirka ma zan ce tunda abin ma zan ma ce Najeriya ba duniyar wanda yake irin kasashen mu musamman irin Najeriya ya san wannan abubuwan ana matukar fuskanta na matsala na rayuwa musamman abin da ya danganci abin da kai bayani na bangaren abin da ya danganci aure wanda za ga akwai da yawa iyaye ne wani Allah ya bashi ƴaƴa ɗaya biyu uku duk zuwa hudu fiye ma da kirge wasu mata ne wasu sun yi karatu tun daga matakin secondary wasu sun je sun yi college cewa sun je sun yi jami'a sun kammala amma wasu ma ga shi sun samu mazajen auren to amma akan samu matsala wajen iyayen kasance wasu ba su da halin da za su aurar da su sai ka ga wannan ƴaƴan ga su nan ba mahalli mahallin nasu dama tsukakke ne mahalli ne wanda karami ne suna cikin halin tagayyara a unguwa har ana nuna su a ce kaga ƴaƴan alajiwa ne ko kuma ƴaƴan malam wane sun kai shekaru kaza amma kaga har yanzu ba aurar da su ba har ma ƙarshe wasu ma a cikin in Allah bai kiyaye ba sai ga kokon Allah ya jarabce sai ga an je tarbiyar su ya je ya zama tuwon tarbiya na abubuwa na da kurfi to lallai kamar yadda akwai magana da ka wanda gaskiya maganan nan ya ɗan so samun zuciya sosai kuma abin abu ne da ya kamata a haska al'umma sosai abin da ka kawo cewa za ka ga idan aka tashi aure musamman nan bangaren mu na hausa za ka ga kusan iyaye su ne 80% suke shan wahala ɓangaren ɗawainiyar abubuwan da ake haɗawa musamman misali a ce kayan ɗaki gado da duka wasu abubuwa iyaye su za su ɗauki nauyin wannan bana mantawa lokacin murabus mai sarkin kano kalifa tijaniya kalifa mama sunusi lokacin yana sarki ya yi ta kokari wajen wayar da kan al'umma kan cewa ya kamata ce iyaye da kuma waɗanda zai wanda zai aure ma'ana wanda zai aure ya shi ma ya kokari ya iya ɗaukan wasu nauyi na ita amarya da zai aura tunda wannan ya aure ta kusan zai za ta zamanto wata sashe ne na iyalansa to ya kamata a ce duk abin da zai na samar da gida ko da ba zai iya samar da rabi ba to ko da 50-50 a yi misali ya samar da wasu abubuwan su masu samu to amma kasan san al'ummar mu kasancewar akasari abin da aka gada na iyaye da kakanni abin da ya shiga cikin su suke ganin ai kaza shine abin da muka gani an yi ake yin shi tsawon lokaci to sai su ma abu kaza din addini ne alhali kuma sabon idan ka zurfa bincike za ga ba addini bane za ka samu kafata ba addini bane kawai dai al'adu ne aka dauka suka yi sansani a cikin mutane sai al'umma su sanin addini ne to lallai ba zan tsawaita sosai ba duk da cewa akwai baki da sauransu amma babban abin da zan kara haske akai lallai al'umma na da matukar matukar matukar bukatuwa zuwa ga samar da gidauniyoyi makamanta kamar wannan da ake so a asasa domin ainihin sama musu mafita a sama musu maslaha daga irin halin da suke ciki dan wallahi sarki nake gaya maka ba ma wai maganan bangaren aure ba irin bangaren abin da ya danganci marayu waɗanda suke cin unguwanni wanda suke cikin halin wahalhalu da kuma irin waɗanda suke cin karamin karfi abubuwan ka gani wani abin kawai faɗan man kana faɗa sai ka ji kawai kamar za ka kuka saboda abin tsananin ya kai inda ma ba zai ma misaltu ba to gaskiya shi ɗarsa wani tunanin ma sai zuciya mai kyau ne ah, zai ɗarsa shi sannan aiwatar da shi kuma sai jajirtattu to abu na farko wala sarki ce ina ma kamacin jina na cewa ma lalle wannan abin kama saboda cin tunanin ka akan lalle lalle ya kamata a yi sannan abu da zan kara da wanda kusan shine na gudanar karshe kafin kai maulana sarkin ma <laughs> dama ka ci gaba da magana shine za mu ga koda gwamnatocin kasashe tun da matakin shugaban kasa jiha a zo ba sa yin abu da kansu ce komai 100% su za su yi za ga misali Najeriya duk da arzikin da take da shi wani lokaci za ga an ce za a je a ciwo bashi a wata ƙasa ko kuma a ce ana neman tallafi a bankin duniya za a aiwatar da kaza to duk yadda mutum ya kai ga kuɗinsa ko arzikinsa a ce yau shine zai ɗauka yi kaza gobe wannan misali wannan ya zo damuwarsa zai ɗauka ibada wannan shi zai ɗauka ibada damuwarsa banda Allah ba wani wanda zai iya wa ɗan adam a ce yau kullum a ce kawai duk wanda bai da yake da matsala zai kirawo misali ya ce sarki wallahi yau banda kaza ko kuma sarki zan aure da ƴata sarki zan yi kaza kaza to abin akwai gajiyawa na ɗan adam amma kamar yadda Allah ya ce sarki akwai irin mutane makamantansa da yawa a cikin garuwa mabambanta kuma kuma dukkaninsu musulmi ne hausawa ne suna sanar da irin waɗannan matsalolin suke faruwa to kaga idan aka samar da gidauniya sai zamanto da wanda yake Najeriya da wanda yake Niger da wanda yake Ghana da wanda yake koma ina cikin duniya kaga zai iya tallafawa wajen gusar da matsalolin ɗaiɗaikun cikin mu na al'umma wanda hakan zai taimaka wajen kawo matsala ta fuskoki mabambanta na rana Sarki. Oh, ok, uh, yanzu ce uh, shi bane, eh, ya sunan shi nan, muna tare da Eh, da na so ku bari shi soja ya yi magana kamin soja ya yi magana kamin mala abdullahi ya yi magana abu mala abdullahi ya yi magana eh mala abdullahi kamin kai magana muna tare da eh, babban sojanmu a kasar najeriya domin ya kamata mu saka kuma 'yan hukuma a cikin wayannan ababa ah, muna tare da lauyoyi sa'an nan kuma bayan haka kuma akwai wanda na ce muku eh, muna respect ɗinta wanda ta kawo jajircewa sosai a ce an aiwatar da wannan abu a kasar Nijar ajiya momi ita kuma za mu bari ta mata yi magana amma bayan ta eh, kamin kamin kuna jina na? Salamu alaikum. Jama'a kuna jina? jama'a kuna jina ku zana mini yes. Malam Ahmad Gashwa kana jina? na mulana muna jin ka muna jin kana jin yes ah, okay okay to ku sami ah ah kamin ah muna so da dama wannan ah, ma shi soja da ke tare da mu shi ma mu ji maganan bakinsa ah, ko da ke kowar mu saka hotonsa kamin yayi magana Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu a uh, inspector yakubu uh, Yaku abdullahi muna jinka. Eh, to, Malam, uh, eh, maganan ka na nisa ba mu jinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zaki zaki yanzu ana jina? Ya, ya, yanzu ana jinka kuma jama'a na ganin ka, ana ganin hotonka kuma ana jinka. Alhamdulillah rabbil alamin wa rahmanir rahim. جاءت amin jama'an kuna jin shi da kyau sheku zana mini yes in kuna jin shi da kyau alright da gashuwa ya faɗa mun gode Allah mun gode maka da Allah ba ka basira da baiwa abubuwa masu alheri da musulunci da al'umma kan daya da zalika kuma kan zai mu a matsayin waɗanda muka tantance mu zo mu dafa maka kuma Allah Allah eh, eh, eh, to eh soja mu ina gani maganan ka yana dan nisa kadan da ka dan gyara kadan ya kuri. okay eh da kasa ya wuri mai kyau Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, muna jinka. Ana jina yanzu? Ana jinka sosai. To na ce kamar maudu'in da ake magana a kai na maganan gidauniya wannan ya wajabta kuma ba tun yau ba sai dai komi na Allah yana da lokaci. Haka. To muna fatan Allah ya sa wannan lokacin shine kyakkyawan lokaci da Allah ya sa za mu yi shi kuma mu amfana kuma mu amfanar da sauran al'umma. Insha Allah. da wani musulmi na kwarai ba zai so a ce wai ya kasa sa hannun shi ko karfin shi ko damarsa a wurin taimaka ma addinin musulunci ba to sai dai waɗansu suna nuna kasawansu ne saboda in suna ganin in sun yi magana magana ba zai tasiri ba to alhamdulillah tunda wannan forum din ya zo inda mutane suka ba da kawunansu da lokutansu don taimakawa addini to Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cimma nasara Allah ya sa waɗansu da waɗansu da waɗansu masu damammaki da yawa su ga interest ko su developing interest a cikin wannan al'amarin su zo su dafa domin hannu ɗaya baya ɗaukan jinka kamar yadda gashuwa ya faɗa ayyuka sun yi maka yawa kuma alhamdulillahi la yukallifu lafu nafsan illa wusaha Allah baya dorawa bawa wani abin da yafi karfin shi duk wasu challenges da suka zo maka Allah ya ga zaka iya dauka ne to amma me akwai kuma waɗanda suka kamata su dafa maka shine wanda kake kokarin sun mu daga wurare daban-daban don mu taru mu tallafa mu ga cewa mun taimaka mu addinin musulunci assalamu alaikum wa to a ah, so da ya magana mai kyau kuma in sha Allahu uh, maganansa na farko kenan ina ganin ya sake dawowa domin akwai abin da za mu agree da mu zama tare mutum ɗaya bai da power kowa in aka ce zama tare mun ba na kowa na da ƙarfi mu duka mun zama ɗaya kenan saboda ya komo a maganan dole mun disagree sannan mu agree mun disagree mu agree inda bai fahimta ba abin da yake son ya magana zai yi magana a kai ko kuma insha Allahu kan da zamu yi zamu bai ajiya mommy in kina kallo mu ke kuma ki kira mu a yanzu ke kuma mu ji maganan bakinki ajiya mommy ita kun san Niger kun san Niger Niger shi ta kira mu direct kun san Niger Niger shi ta kira mu direct eh saboda network Niger na da kyau sosai eh yana da kyau sosai insha Allah yasa shi ta kira <laughs> jiya GS yadda nake mata ke all right ajiya momi in kina kallo mu ke kira mu yanzu ita kuma gata a nan da ya kamata ta yi magana amma kamun ta kira mu mun so shi mala abdullahi shi ma yana da dan shawara abin da zai faɗa ko da na minti biyu uku ya fara faɗa mu ci maganansa kamun ita ajiya momi ta ma ta kira mu to bismillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamtullah ah, gaskiya ba tare da bata lokaci ba zan yi bayani a takaice ne saboda akwai masu magana sosai wannan abubuwa da ta taso da suna alkhairi abubuwa ne da gaskiya dama mun da bukatar su a koyaushe kasancewa Allah subhanahu wata'ala baya barin dan adam haka hatta sai ya sama masa da mafita a komai a wannan kokari da ake ina fatan zai zama mafita ga dukkan al'ummar duniya ba wai iya kasashen afirka ko najeriya ko nijar ko ghana ko sauran su gurare ba domin kuduri ne wanda babu wanda zai ji irin wannan kudurin ba zai yi na'am da shi ba so ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda topic din ya nuna warware matsalolin matsalolin mu suna da yawan da ba su warware ba to amma ta hanyar yin amfani da irin wannan damammakin da muke da su ta kuma hanyar waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su damar da za su yi amfani da ita su taimaki addinin Allah wannan ita ce hanya mafi sauki kuma ita ce hanya mafi dacewa so ina fatan alkhairi ga wannan guduri da aka ɗauko kuma ina jan hankalin mutane da su mai da hankali sosai wajen ganin sun taimaki addinin Allah ta wannan hanya da kuma wasu hanyoyi ma da dama domin gaskiya matsalolin da muke kokarin zamu warware sakamakon samar da wannan gidauniya matsaloli ne da suke da yawa wanda kuma insha Allah ina fata bisa taimakon mu da taimakon al'umma bisa yadda Allah subhanahu wata'ala za mu taimaka fiye da tunanin yadda ake tunani kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama mu tsaya mu yi abin bisa amana da gaskiya mu kuma yi abin da ya dace cikin ikon Allah so ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma ina jan hankali ga mutane su san cewa addinin Allah ba ba zai yiwu ka yi shi haka ba sai ka taimaka da iya gudunmuwar da kaga za ka iya ba wai sai da kuɗi kadai ba da addu'a da kuɗi da duk wani abu da kake ganin za ka taimaki addinin Allah subhanahu wata'ala da shi wannan dama ce a gare ka saboda haka ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma ina fatan kowa zai iya bada su gwargwadon yadda ya ga zai iya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to masha Allah malam mun ji zance ka Allah saka maka da alkhairi kema ajiya momi ta zo kamin ajiya mu ta magana kuma ka kumanta ga abin da na manta gaskiya in za a yi wannan kun san mun je break amma program mu sosai malluma muke kawo from all angles akwai eh, malluman izala akwai malluman ɗarika akwai malluman shi'a duk malluman gaba ɗaya da muke zuwa da su a nan tallafin ya kamata mu mai da hankali kansu akwai wani malamin bai zuwa zai gaya maka yi amma ya kamata mu duba wurin sa musu kati malami na neman wani tripod da wasu ababa wani malami na neman kujera wani malamin ma kame zo ni nake magana malluma ba su magana ba amma dole ya kamata su ma mu tallafa musu ni ma <laughs> ni ma nawa kenan ko da wai a sati sati malluman gaba daya da za su yi program eh, malamin nan cikin wannan sati yana da program shi a sa masa kati malamin nan cikin wannan sati yana da program shi a sa masa kati ya kamata mu mai da hankali kan wannan gaskiya nema nawa korafin kenan a wurin malluman mu da duk ba ruwa na malamin izala ba ruwa na malamin ɗarika ba ruwa na malamin shiya tun da dai yana amfanarwa ya kamata ya kamata wannan ya zama dole eh ba sai ba, ba marayu marayu wani malamin ma maraya ne za ku yi hankuri Wannan <laughs> da nake ga muku all right <laughs> to to kuma mu ji zancen ajiya momi ita kuma me za ta kawo mana saboda gaskiya mace ne amma da zuciyar maza jiya ta yi magana na ji daɗin zantuttukanta sosai amma ku bari mu ji ta ma na tazancinta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hajiya momi amin alaikum assalamu wa barka ta sarkin zaki wali madauran aure barka barkamu da warhaka oh, sunan da ka bani kenan waliyin aure ko eh, to eh, madauran aure to masha Allah na karbi yawa da fatan kowa da kowa suna cikin koshin lafiya da malin mu da mu ɗalibai da masu saurare hmm. da masu bibiya da masu bada taimako da shawarwari duk Allah saka muku da alkhairi amin amin amin amin amin da farko dai zan gabatar da kaina suna na hajiya zainab nijar wadda aka fi sani na da mumin matan nijar da najeriya hmm. ina zaune a nan garin yamai ina kasuwanci rabi nijar rabi najeriya kamin ki ci gaba momin matan Nijar da wato uwar matan Nijar da Najeriya gaba ɗaya kenan. Eh gaskiya suna wannan matan jihar Kaduna suka bani wannan suna a wani taro da muka yi irin eh. fahimtar da rayuwar mata a rayuwar aure suka bani wannan sunan kuma na karbi suna alhamdulillah ana kira na momi momi yanzu dai kowa ma momi yake kira ne sunan ya kai shekara bakwai kenan. Masha Allah to mu ci gaba mun gode. yawa to gaskiya ina jin daɗi wannan program kin da kake yi na haɗa aure da aure saboda aure dai ba abin wasa bane sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan haka nan masu taimakawa su ma Allah saka musu alheri masu fitowa suna neman auren su ma Allah saka musu da alheri matan da suke kawo kanuwan su talla su ma Allah ubangiji saka musu da alheri saboda lokaci ne yayi in ba haka aka yi ba ba za a rage zawarawa zawarawa sun yawa mazaje sun yi kaɗan mu mata mun yawa don haka Allah Ubangiji ya sa ni saboda Allah masu sun yi auren Allah sa su saboda Allah. To kuma shawara ta gaba ita ce eh, a kan maganan gudunmuwar da na baka shawara je na ce wannan akant ya kamata a yi account cikin ya wadda ta shafi wannan kungiya a mai da abin kamar kungiya kowa da kowa ya kawo tallafinsa mai shawara ya kawo mai kuɗi ya kawo masu haddar ma ya kai gwamnati ma ta zo ta sa hannu a abin abin ya bunkasa wannan kuma hanyar mu zama ta hanyar mu ta shiga aljanna insha Allah to wannan abin yaya ya kamata a yi shi shine dole sai da al'umma in kana da al'umma kana da komi kana da jama'a kana da komi in babu jama'a mutum guda bai isa ba yayi yi komi yanzu in nace da ni da kai da malumman mu za mu wannan abin ba zai yi ba dole ne sai an ba da ƙarfi da ƙarfi an haɗa hankali da shawara tukun a samu macin ma kuma ya zama to shawarwarin da ake bada sun tsintsiya ce matsalmin ki ɗaya. Mm. amma wanne ka kukan shi tura kan a sa mishi kuɗi wacce turo kuɗi aka a sa mishi kuɗi wancan ya ka kuɗi a sa mishi kuɗi saboda duniya ce ta lalace Ɗan wace guda shi ke ɓata iri akwai masu ƙarya akwai masu gaskiya to masu ƙaryan sun fi masu gaskiyan yawa don haka yana da kyau a sawo mutane masu hankali masu lura a cikin zancen in ya so in mutum matsala gare shi a je lalle lalle a duba gidansa a duba ya rayuwansa ya yake gaskiya ne abin da ya faɗan nan gaskiya ne a taimaka masa in kuma asibiti ne a kai su asibiti in kuma ko taimako ne a sai masa abinci a sai masa abinci kai in ya kama a masa gini ma a sa sa a gida ma a yi amma wannan dole ne sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe an haɗa taimakon jama'a kuma bayan haka na malamai wa'anda suke hutawa suna wa'azi mm. saboda kun san katin ga kati kati wannan katin ba kowa ba ne su malamai mutanen Allah ne suna yin abin ne saboda Allah kenan wannan gudunmuwar mu masu faɗi da al'umma masu saurare bibiyan wannan shafin su ne za su ba da gudunmuwa in naira hamsin ne ma in ma ɗari ne in ma naira goma ne in ma dai dala biyar ce kaɗan ba shi da yawa wata ranar kaɗan kin na Allah zai sa masa alheri to a wannan kuɗin nake so ni kuma in ba da shawara duk malamin da ya shiga sati a ɗauki naira dubu biyar na Najeriya a bashi ya sa kati. Ok, wato kowane malami kina ganin kowane malami da suke amfanar da karatu a nan a bashi bashi albashin dubu biyar kowane sati. Dubu biyar saboda ba albashi ne ba amma. A na mun da kashe albashi ai saboda ba eh, kati zai sa ai da ke za a eh, ba su ne eh. saboda za mu amfana shi kuma al'umma za ta amfana shi kaga wannan ita ma sadakatin shari'a ce to amma magana kinan da kika yi hakuri da mun so shi eh, soja ya muji maganar soja kuma mu ji magana ya kuri da dan tsayar da ke anan saboda maganar kin nan yana da very important amma ban so mu lalata maganar uh, ah, inspector yakubu ya ka gani maganar da ita ajiya take fita faɗa akan wannan magana me kake da shi faɗa kai? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. yana kan hanya. Eh. Saboda mai saboda gaskiyar magana shine kamar yadda ka faɗa. Eh. Malaman nan Allah kaɗai san commitment din su, Waɗansu ba sana'a ko ayyuka suke da shi ba. Hmm. Waɗansu kuma suna da shi amma bukatun jama'a a gurinsu ya fi ƙarfin abin da suke samu. Okay. waɗansu suna yin kuru ne kawai daurewa suke yi kawai su hmm. bada wallahi wasu su karfin hali suke yi da muka taɓa zuwa gidan shi fatawa muka samu mutane suna jiran shi bismillah bismillah wurin hajiya mu'mini bismillah hello eh muna jinka muna jinka na'am akwai malamin da muka taɓa zuwa gurin shi fatawa mun yi sallama na'am a ah, muna jinka bismillah bismillah muna jinka muna tare da kai kafin ya fito muka samu wasu mutane suna jiran shi ko da ya fito sai ya ce mana mu yi hakuri waɗannan sun riga mu zuwa wallahi da suka dan keɓe suka gana muna gani ya sa hannu a aljihu ya fito da kuɗi ya basu yana ce musu su yi hakuri, shi ma iyakacin shi kenan. Hmm. sai amini na ya sallama mishi kafin su tafi sai ya ce mishi malam to ga wannan ko suna za iya kara musu in bukatun su ya wuce haka yana karba kuma haka ko kirgawa bai ba haka ya mika musu Oyo? Hmm. To, magana da hajiya ta yi na goyi bayan shi ɗari bisa ɗari. Okay, alright. To, uh, wannan ɗin zai zama kamar is subject to review. Idan Allah ya sa asusunmu ya yi ƙarfi, muna iya reviewing ɗin shi haya. Na'am. Eh. yawwa saboda su ma mu daɗa kyautata musu kowane ne aka kyautatawa in don Allah ne wallahi zai yaba kuma Allah zai biya mu Masha Allah, masha Allah. Yasa maganan ajiya a wurin karbabbe ne sosai. Kuma in an zo rubutawa lauyoyin mu za su rubuta mana is subject to be reviewed upward. Okay. which is very good. Alright, Ta amma bari mu ji kuma maganar da ta faɗa yanzu bari mu ji shi Malam Gashuwa me shi ma hankalin shi ya bashi kuma ya amince da wannan dubu biyar za mu iya za mu iya Na'am. Na'am. Eh kamin malai da okay muna jinki malai kamin malai kasho kamin kai magana bari mu jita muna jinki eh wannan issue ba issue malam bane ba musa ne saboda Allah ka gane shi kenan malam bai kamata a tambaye shi baya cikin shi a nan a shi ba shi a shi ba shi shi ba cikin bangaren malluman da suke karatu a nan a'a shi ma yana cikin eh, kaman kandani da ke da soja da kuma eh, shi malam a suna shi nan eh, malam Abdullahi haka muke yanzu ba mu sa ai da yake da mu zo da malam nasiru Ado Musa amma ba mu sa su ba saboda we want them out of this ni abin da nake gani a wannan babi a mulana sarki da sauran manyan baki lallai wannan shawara ne muhimmi kuma shawara ne na karkace kuma shawara ne wanda ya fito daga cikin zuciyar aka yi nazarci sosai saboda har ga Allah ah, mu mun sani akwai malama da yawa waɗanda suke gabatar da karatuka suke barin lokacinsu ka san mutum idan ma'aikacin gwamnati ne an riga an sani yakan je aikin gwamnati karshen wata akan bashi salari in dan kasuwa ne yana da shago da zai je kasa abinsa ya zama to a tuwon lokaci akan yakan samu ribansa da zai tafi da rayuwarsa shi malami ya riga ya ɗauki rayuwarsa ne ka cokam da lokacinsa da komai nasa ya bawa al'umma wajen karantar da su wajen gaya musu abubuwa to kaga kenan dole su al'umma ya kamata a ce sun fidda wani abu suna tallafa malamai to kaga wannan shawaran gaskiya shawara ne muhimmi wanda ya kamata a ce malaman da suke zuwa suna ba mu gata a wani gida a dinga musu isani cikin abin da aka ambata lai wani abu ne wanda duk wani wanda ya san irin halin da malama suke ci musamman irin gwagwarmar da suke ci a rayuwa to dole ya karfafa wannan shawarar aka kawo ni ma kuma kamar yadda aka ce <laughs> kamar mai shawara bada ina karfafa wannan abin kuma ina ganin dace wasu sosai da sosai ɗari bisa ɗari Allah ya sa abin ya tabbata Allah ya sa ya tabbata sai dai na'am ah, na'am ba na sarki zan iya kara bada koyin da yawa sannan kuma eh, sai dai abin da kamar yan kwasa wani malami ma yazo wallahi zagi kawai ke ta sha yazo sha zagi sai ka tishi ko ta zagi ai gara sai mai <laughs> sai mai kati yasa wallahi na gumbace da maganar ka na ji dadin maganar ka kafin malam abdullahi magana to muna jin ka kari ba na'am eh to sannan kuma kamar yadda na ji dadin maganar da inspector ka ce ne ko abin nan ne ɗaya daga cikin waɗanda muke tattauna su ya kawo eh, cewa ya kamata a samu tsari wato da eh, yawa eh, da yawa abubuwa sukan zo wanda za a zo a yi bayani a kan su dadalla sala sala kowa ya fahimci me ake nufi to amma da yawa abin idan bai samu tsari mai kyau ba to wajen aiwatar da shi abin ya rukuce to a kaga yanzu wannan na ji daɗi da ya kawo maganar lauyoyi da a samar da tsare-tsare da sauransu da komai in aka samu irin waɗannan abubuwan su masu tallafa a karan kan za su samu nutsuwar zuciya cewa eh lalle fa idan kuɗin muka sa zai shiga hannu trusted wanda idan aka yi ba da kuɗin za amfani da shi akan abin da aka ce za a yi ka gane ba wannan zai ba su gamsuwa ɗari bisa ɗari akan cewa ne za a yi wannan abin kuma idan ya zama to an samu tsari mai kyau ya zama zamanto muna da account din misali muna naira kaza ko kuma miliyan kaza misali to ka za a iya ware a ce to malaman mu mutum nawa ne suke gabatar da karatu kuma su waye muke so su gabatar da karatu a wannan satin sai a tura musu bangaren misali mabukata waɗanda suke da bukatar wani aure wani wani waye da sauransu su waye ne sannan an je an tantance an tabbatar cewa shin da gaske abin haka ne kasancewa Najeriya mu kamar yadda Hajiya ta faɗa lalle gaskiya ne kai ba ma Najeriya ko ma ina akwai mutane waɗanda su suke lalata wasu mutum ne zai zo maka kamar zai kuka zai zo ya ma kamar wasan kwaikwayo malam wallahi ban da hali ina cin hali kaza kaza kana bashi wani ma na hin kwana ya je sai sigari ya sha wani kuma sai ganye a wani waje wanda abu ne wanda ya je kawai abin kwatanta bai da kyau zai je aikata da kuɗin to wanda kuma wanda wani abin da ya aikata din sai ya ga cikin tunani ya ce ah to wani kuma da ya zo ya ce da Allah taimaka min wani makan da farko kaga aka je aka wannan na biyu idan wani zo zai ya ce malam taimaka min da kaza ce kai mutanen nan an taimaka ma wani abu suke zuwa suke da kuɗi ma da kai ba zan bada mutanen nan kusan dinna lalata ne kaga ya lalata tunanin wasu kamar yadda hajiya ta ce wake ɗaya shi yake bata miya ko menene to lallai dole su an samu a tabbatar cewa lallai eh fa da gaske sa ba wani abu saɓana haka ba to lallai wani abubuwan ana da buƙatar a samu a zauna a fahimci juna a tsara komai kuma lauyoyi za su taimaka su cikin tabbatar da irin wani abin na'am <coughs> to uh, kami uh, malam ya magana to uh, kami malam abdullahi ya magana akwai lawyer ɗaya da muke tare da shi wannan magana gaskiya muna neman a sunan shiga ko da ke muna da soja gaskiya muna neman wayanda suka zama doktoti jama'a wannan magana da nake yi don Allah wannan abin da zamu buɗe nan muna neman doktoci suna ciki saboda wurin kare eh, rayuwa wurin lafiyar mutum don Allah ko ta ina ne ya kamata su zo mu yi tare da su sa'an nan muna neman lauyoyi kuma da za su zo a yi saboda Allah tare da su su ma muna neman su zo su kawo gudunmawansu a kai kamar kan nake faɗa muna neman wannan abin da za mu yi tsakani da Allah da annabi muna neman doktoti dokta da ya san zai iya shi ma ya kare rayuwar mutane da yake ganin cewa abin da muke yana ba sha'awa ana yi kuma saboda Allah da annabi shi ma ya shigo ciki in ya zo za mu saka shi a cikin wannan group shi ma za mu nemi shawarwarin ga haka gaman ga masu ciwon kanjamau da muke kawo su anan kai kana dokta in kana cikin wannan group suna ciki ba ko ko baka ba su magani ko baka ba su magani kyauta ba wani shawarwari experience da kake da shi as a doctor kaya ka basu da hankalin su zai kwanta muna neman lauyoyi da yau kamar ita wannan baiwan Allah ka ga wai wani ya ja sata akuya akuya fa ya sata fa wai an ba shi shekara goma amma ka duba wannan da gangan yana da ciwon kanjamo yana zuwa karban magani shekara goma kenan ya zo ya aure ta wata eh, watan su bakwai kenan ya aure ta da gangan kuma ya sa mata ciwon ya kuma zaga ba ya je karbi kudin ɗakin sa ya kuma kore ta wai shi wai an bashi wata tara to kaga inda muna da lauyoyi sosai an juya na mai akuyan nan shekara goma nan a doki a bashi a doki wata tara mai akuyan nan a doki a ba mai akuyan to amma kaga muna neman lauyoyi a cikin mu muna neman kuma attajirai attajirai kamar irin su malam gashwa irin su malam abdullahi kamar irin su ajiya momi kamar irin su eh irin attajiran nan wanda da mun ce su ba da kaza sai su ce a ah, so wasu wasu ba da eh, kaza aja mu mai zaman tannan nace ta ba da dubu eh, miliyan miliyan goma ma za ta ba mu sai ta ba mu ta ce to sarki zaki gashi dan mun ba ku mun ba ku miliyan goma ku ce eh eh kaman insha Allah kaman insha Allah insha Allah kaman kada muke magana an ba mu fili mu gina masallaci kaga aikin Allah ne attajirai inda kuma aikin ku yake gina a zo a tallafa a gina wannan masallaci kaman kan da ajiya mai ta kawo shawara duk mallumman ka kaf gaba ɗaya ya kamata kowane sati a ba su dubu biyar a ba su dubu biyar suna sa kati domin su yi karatu attajirai inda kuma karfin ku ya kamata ya zo kenan za mu bude wanga whatsapp group in ka bude wannan whatsapp group ba kowa za mu saka ba a za mu saka wa'anda muka ga cewa kaman za su iya su yi abin da za a yi kuma akwai malam awal da ya zama shugaba na defenders of rasulamin da shi ciki za a yi amma ku bari mu ji zance a bakin shi ma malam audu mu ji me shi ma yake faɗa bismillah ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ƙara dawowa. Eh, ah, kamar yadda maganganu suka gabata da yawa mutane sun kawo abubuwa masu muhimmanci gaskiya wannan abubuwa ya kamata mutane su kiyaye da su sosai. sannan duk inda ake magana ta taimako taimako taimako ana so a taimakawa wasu ba'arin mutane da suke da karancin karfi ko kuma suke cikin wata matsala ake so a da su hakan yana nuna ba wai sai fa magana kuɗi kaɗai ba kamar yadda wasu suke ta tunanin za a buɗe foundation ne kuɗi kawai za su bayar a taimaki al'umma ba haka bane, ne a duk da aka ce ana buƙatar taimako musamman inda za a taimaki al'umma a taimaki addini ba wai magana ce ta kuɗi kawai ba kama ba da lokacinka akan ba da shawarwari ko kuma wasu abubuwa da za su ƙara wa abin amfani shi ma taimako ne sannan ka ɗauki kayan aikin da ka san ana da bukata wajen amfani da shi a yada addinin Allah ko a yi wani abu da zai taimaki al'umma shi ma taimako ne kada mutane su tunanin kawai sai in kuɗi ne kuɗi ne kuma taimakon nan tun da ni ban da kuɗi ba zan iya ba kana da dama ka ba da kuɗi in kana da kuɗi kana da dama ka bada kayan aiki kamar yadda aka ce an bada wancan guri za a gina masallaci akwai wanda shi ba shi da kuɗin amma yana da ƙarfin da zai iya zuwa ma ya ce shi bari ya zo ya taya aikin akwai wanda zai ce a'a ni ina da damar da zan bada siminti ne ba kuɗi garan ba akwai wanda zai kowa yana da irin damar da zai bayar so idan mutum bai da kuɗi kai ya tunanin a'a shi harkar taimako da taimakawa al'umma sai kuɗi ne kaɗai suke yi a'a lokacin ka ma ka bada shi wajen ganin ka tsaya a abun ya ya ya aiwatu yadda ya kamata shi ma taimako so muna buƙatar a ce duk wanda zai taimaka kada ya sa tunaninsa kawai a ce wai sai za a buɗe akawun ne za a buɗe kawai ya sa ya abin da ya shafi abinci akwai wanda suke da buƙatar abinci duk in ka kawo akwai wanda suke da buƙatar a taimake su da wannan abin da ya shafi kayan sawa akwai wanda suna buƙatar ka sama musu kayan sawa akwai wanda suke buƙatar kayayyakin aiki da za su yi amfani da su musamman malaman nan za ka samu malami shi ke saka data akan wayansa shi yake sayan kwamfuta shi yake sayan waya saboda ya da addinin Allah ya tunasar da kai wani abu da zaka amfana amma kuma mu saboda Allah ya sa muna cikin wata al'umma da ba sa ganin kima ta malamai ba sa iya sanin me waɗannan malaman suke da muhimmanci ga al'umma har da za su kawo musu wani abu da za su ci gaba so ya kamata mu kira wannan tunanin mu dauki malami yana da daraja mai matuƙar daraja ya kamata a ce mun ba su kulawa sosai wajen sama musu da duk wani abu da za mu ga mun taimake su ma'ana dangane da bangaren su malaman kenan sannan dangane da bangaren waɗanda ake da bukata idan an kafa wannan foundation za a taimake su kama da mata da yara da matasa waɗanda suke bukata aure Allah bai hore musu ba amma suna dan wani kokari suke son kuma akwai abin da ya gagare su suke neman taimako duk wannan foundation ina fatan za ta yi haka sannan akwai kayayyakin ɗaki wasu suna da damar su ce kawai kayan ɗaki za su bayar ga waɗanda za su yi aure Allah bai hore musu ba duk mutum zai iya bayarwa kan mutum ya tantance tunaninsa a guri guda ya ce a'a kawai ai wannan sai kuɗi ake da bukata ba haka ba ne wanda yake da kuɗi ya taimaka da kuɗi wanda yake da lokacin da zai kira ya ba da shawarwari da za a amfana al'umma su amfana shi ma wannan abun ko ne kuma taimako ne saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan mu kuma sa shi mu cewa duk abin da Allah ya baka a rayuwa ba wai sai kuɗi ba shin wani tunani Allah ya baka da in ka kawo al'umma za su amfana wannan ma taimako ne shin wani tunani kake da shi idan ka kawo mutane za su fita daga wata matsala shi ma taimako ne idan kuɗi gare ka ka bayar idan wani kayan kake da shi ka bayar malaman nan da ake ta magana wallahi kamar yadda na faɗa a baya malamai da su suke sayan data da za su saka su suke sayan kayayyakin da za su yi aiki da shi kuma kokarin su kullum su ga al'umma sun inganta sun kuma gyara abubuwan da suke sun kuma kishiri amma kuma saboda mu ba ma ganin darajar su yasa dan an ce za a ba wa malami ko kuɗi ko wani abu sai ya rika tunani to shi malami ba zai je sana'a ba shi malami ba zai je kaza ba mun sani babu wani annabi ko wasu bayan Allah da suka gabata face suna da sana'o'in da suke yi to amma fa mutuna malamin nan shi ya ɗauke maka dukkan wani nauyi na ka ka zauna wani guri da zai dauke ka dogon lokaci kai karatu ba hana aje karatu ba to amma malamin ya kusanto ma da abun wahalhalun da zaka je na ka san wani abun ya zo ya tattare maka su a guri ɗaya. amma kuma saboda ba ma ganin kuma su ba ma ganin darajar su shi yasa abubuwa suke da tabarbare mana karatun ana yi faɗakarwa ana yi amma za ga abubuwa da ba su canza ba so ya kamata da farko mu ɗauki malamai suna da daraja kuma a cikin wannan foundation din magana ta gaskiya kamar yadda aka bayani duk wani malami da ake kiransa kan wannan platform ya zo ya tunasar da al'umma ya fitar da su daga wani kunci da suka shiga ko wata damuwa a addinance ko a ilmance ya kamata a ce kuma an ba su gudunmawa mai yawa gaskiya wanda ina goyon bayan wannan kuma duk wanda ya san kiman malami da darajar malami zai daraja wannan abu sannan magana ta taimako da kayan aiki kuma duk wanda Allah ya bashi kuɗi yana da damar shiga magana kina shigowa cikin hakuri duk wanda Allah ya bashi damar kayan abinci zai bayar akwai wanda suke da buƙatar kayan abincin nan duk wanda Allah ya bashi damar kayan sawa yake da shi da zai taimaki wasu tufatar da su kamar wanda suke a gidan prison in ka je prison ka ga yadda suke wasu ai ba wai suna san ran suka je ba wasu kaddarar rayuwa ce kamar yadda sarki zaki ya magana wani za ga dan dan abin da ya aikata ba wani abu bane da dai laifi laifi ne to amma sai ga an daure shi tsawon lokaci ba shi da abincin da zai ci ba shi da kayan sawa wani kuma gidansu ma da za su je su taimake shi da kayan sawa ma ko irin bargo lokacin sanyi da sauransu kaga ba su ba su da shi so wannan foundation ina fatan Allah ya sa ta ginu ta kafa kuma da taimakon al'umma da taimakon Allah subhanahu wataala da ya bamu damar mu tsaya mu fitar da waɗannan abubuwan mutane za su taimaka al'umma sosai ba wai sai Najeriya ko Nijar ko Ghana ko wani guri kadai ba duk inda taimako yake kuma ake da bukatarsa kuma wannan foundation din Allah ya kafa ta tana da damar ta yi kuɗi gare ta za ta yi aikin da kuɗi ne sai ta yi tana bukatar za ta yi aikin da kayan aiki ne sai ta yi Ko taimako duk wanda ka bayar ba wai sai magana ta kuɗi ba kuɗi ne kayan sawa ne kayan aiki ne abinci ne duk wani abu da kake da bukata ta kayan ma da malaman za su yi amfani da shi irin su kwamfuta waya kayan ɗauka su data da wasu abubuwa duk da za su yi amfani da shi saboda a taimaki al'umma kuma a taimaki addini wannan yana da matukar muhimmanci saboda haka ina jan hankalin mu su malamai suna da daraja kuma ba su duk wata gudunmawa da za mu yi wajen ganin sun taimake sun gyara mana da da kullum sannan kuma sun inganta mana rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi bayan duk wani manzo ma zan iya cewa bayan shi to babu kuma wani wanda yake da daraja ta biyu sai saboda haka gaskiya malamai suna daraja da ya kamata mu ba su darajar su mu kuma iya duk wani abu da zamu wajen ganin mun taimake su domin su ne suke rage mana matsaloli da yawan da mu ba ma iya ganin su Allah subhanahu wataala ya taimaka to <clears throat> jama'a insha Allah za mu bara jama'a mu taimaka amma kan haka ni ina ah, na gwammace in aka bude wannan whatsapp group ta ya za bude wannan whatsapp group kuma in aka bude account din kuma na gwammace da a yi kokari ah, za mu nemi cikin malaman su za mu sa wannan hannunsu kuma da team din wannan ah, team din mu gaba na rasul amin a bude wannan account in aka bude wannan account ni a kawo mini account din za mu saka za mu zo mu nuna wa jama'a amma kamin a bude account din ya kamata mu fara organize kanmu a bude wanga whatsapp group kuma whatsapp group din nan akwai abin da ni nake gani in aka bude wanga whatsapp group a zo a saka kan facebook wato eh, kan facebook kowa ke so she danna she ya shiga ni for me kowa da kowa ya iya shiga which kamar tsari bai ah, zuwa sarki sarki zaki eh eh da ka ban na kare da ka fahimce ni na'am eh in aka yi haka which kamar tsari bai zuwa ni da na gwammace aka bude wannan wayanda suke da makami ciki kaman ga ka injiniya kaman ga ka Malama Muhammad Gashuwa kaman ga soja shi ma kamata mai da shi admin kaman ga ajiya momi ita ma kamata mai da ita admin to su ne ya kamata ku ya kamata da mu ya kamata mu gane wanda ya zo zai shiga cikin mu duba ka cancanci you qualified ka cancanci ka shiga cikin wannan group sannan a saka ka ni ina gani to my opinion shine amma a je a bude a saka kan facebook kowa ke so da ya danna shi shiga abin zai zama na kamar wani abin wasan yara kowa zai iya shiga kenan kamar ajiya momi ta san irin mutane irin ta attajirai irin ta da ya kamata ta ga ta saka su ciki to ita eh, sarki zaki kamar ta attajiran na ga Allah <laughs> eh ai ai ai ai ba damuwa kana ba ni kumiya kana ba ni kumiya ce dai dai masu dai hankali ne. To, to, oh, to, to, oh. to, kamar ajiya momi, uwar, uwar Najeriya, uwar, uwar Najeriya, <laughs> uwar Najeriya da Nijar, ta san irin mutanen da ya kamata ta saka su a ciki. Ta san wanga bai cancanta ta saka shi ba za ta saka ba. To, a nan wurin, a nan wurin ina son in dan gyara maka wani magana. Eh, kamin, kamin ki gyara ya kuri na zuwa. Kamar Malam Muhammad Gashuwa ya san irin mutanen da ya sa su a ciki. kamar ni na san irin mutanen da zan sassa ciki kamar mal abdullahi ya san irin mutanen da ya sassa ciki haka kamar shi ma soja ya san irin sojoji ko kuma irin mutanen da ya kamata ya saka su a ciki which i think in muka yi haka ina gani zai kawo natija zai kawo uh, kuma tsari da yanda ya cancanci a yi shi to amma ajiya mu ya hakuri kamin ki magana Aa shi mala Abdullahi ya so ya magana na tsayar da shi da mu bashi wannan minti biyun ya yi magana insha Allah shi ke maki muna wannan gyara saboda dole kamar kan nake magana dole an disagree a agree dole magana na ba shi bane tabbas maganar ta ba shi bane tabbas maganar amma mu duka mu zo mu fahimci kan abu daya which is very very important amma mala Abdullahi muna jinka na'am a hmm. dama maganan da nake son yi shine maganan peji da kuma mutanen da suke son su bada gudunmuwa hmm. idan ya kasance iya mu yan cin mu za mu saka mutanen da muke ganin za su iya bada taimako wannan iya mu kenan so akwai kuma mutanen da su ba taimakon suke son su bayar ba suna da wata shawara ko wani abu da suke ganin za su tattauna su wannan abin da ya dace da su telegram za a saka sannan in aka saka telegram nan kowa zai iya joining amma in yayi joining akwai dokoki da ka'idoji wanda da mutum ya karya ɗaya daga cikin dokan nan zai ganshi a waje wannan shine oh, okay kame haji amma mu yi magana maganan ganga yana da gaskiya don Allah don Annabi jama'a na yi kuskure ku yafe ni yi kuskure maganan da ya faɗa gaskiya ne wallahi ban raina kowa ba kuma kun san ni ba ba dan raini ne magana na gaskiya na yi kuskure wato wani kana ganin bai da karfi amma zai feel offended cewa kamar domin bai da karfi shi sa eh, ba su amma yana da shawarwari da zai shawarwari yana gaskiya ne eh. maganar shi gaskiya ne ba haka ni ma abin da nake nufi kenan ni ma abin da nake nufi kenan amma kun ga kun san Hausa na da Hausan ku akwai bambanci abin da nake nufi kenan cewa wani kana ganin ya cancanci to cancanta ba shaida kuɗi eh. ba wani a'a da shawara ma shawarwarin shi ya cancanci dama shi wancan duk wanda kaga yan tim sun saka sun tabbatar da cewa zai iya bada gudunmuwarsa ɗari bisa ɗari shi kuma wancan wani ne wanda ya ga yana da damar ya iya bada shawara ko wani abu akwai telegram da za a buɗe ok za a buɗe biyu kenan za a buɗe whatsapp ok to ajiya eh, ajiya mami to ajiya mami muna jinki to to muna jinki muna jinki bismillah bismillah muna jinki muna jinki muna jinki Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Saki maganan zanen nan da kai suna da gyara sosai. Ka san shi al'umma an ci a tare ta a hmm. tattaro ta ba kuɗi ba ne ba. Na'am. Akwai masu hankali wanda ba su da ko kwandara. Na'am. Akwai masu ba da gudunmuwa ta baki wallahi hatta ta kuɗi. Hmm. Akwai masu ba da gudunmuwa irin ta su wanda wallahi kuɗi baka isa ya baka su ba. Gaskiya ne. Akwai kuma addu'a wanda ko addu'a ce za su maka kuma Allah ya lamince musu kuma yana karba addu'a. Na'am. Kenan shi irin group irin na tallafi da farko ma kaka bude shi a WhatsApp ni dai akan nawa shawara ba WhatsApp zaka yi shi ba. A WhatsApp kin zaka yi irin admin irin wanda shawarwarin da za a a yi tukun kafin a zo a kawo a group ana iya haka. Amma group irin wannan wannan ne zaka yi shi a me ake ce mishi tele. Telegram. Telegram kin na a cikin. Eh Telegram smoke sai a watsa shi a ko'ina a watsa shi a youtube a watsa shi a instagram a yi watsa shi a ko'ina duka wanda ya linkin sai ya shiga in mutumin ya shiga akwai dokoki da ka'idoji yana shigowa zai ga dokoki da ka'idoji in ya mishi ya zauna an bai masa ba a cire shi haka ake amma in aka ce wai tan zuciyarmu sani abin ba za a yi daɗi saboda aikin Allah dole sai an cire son zuciya da farko kenan. kan zuciya ita wurin nan kwata-kwata mm. da na san shi ya san ni duka babu shi wannan aikin Allah ne ba mu san suna ba duka mu. Tattaruwa ne za mu yi aikin Allah. Aiki ne za mu wanda muke tsammani yana kyakkyawan to za mu samu aljanna. insha Allah insha Allah saboda duniya abin da za ka samu banza ne anan ka same shi anan za ka ka barshi mm. ka ga an ana tare talaka ya zama mai kuɗi ana tare da mai kuɗi ya zama talaka duniya da mun wasu rana albashar wasu rana zuma haka ne ita rayuwa kenan ni babbar shawarar da nake bada mm. na saurari bayanan malam bayanan malam duka sun yi wannan duk ma abinda ma za mu faɗa ya rige ya faɗa Ina saka masa da alkhairi Allah ya ba su lada kuma ina goyon baya ɗari bisa dubu abinda ya faɗa wallahi. saboda in kace mutum tana goyon bayan sa ɗari masa ɗari akwai kuskure kenan ɗan adam dama yana son gyara a ko ina dukan mu ba sai ni kuma mm. dukan mu masu kuskure ne kenan abin da za mu sai da farko mu sa addu'a ya Allah ya sa abin da za mu hanya alkhairi ne za mu kowa ya Allah kuma ya sa abin da za mu Allah hada mu da mutane masu alkhairi masu wa'anda za su taimaka mana su taimaka mu addinin mu addinin musulunci na'am Na'am, na'am. Yawwa, mm. kuma bayan haka nan wannan kungiya ce a buɗe ko da Kirista ne ke da sha'awa abin ya shigo wallahi kofa a buɗe take saboda aikin Allah ne. Na'am, na'am. Ba dole sai ba dole sai musulmi ba tana wa dalilin wannan Kirista ma abin ya burge shi. Ya zama musulmi. Yeah, you right, you right, you right. Gaskiya ne. Eh, eh. Na'am. na'am eh, wannan gaskiya ba a ce wai musulmi kadai ne a'a aikin Allah ne in dan da an ce aikin Allah ke na aikin kowa da kowa ne ko kirista ne yana da right ya shigo wallahi ko ba abu da take tana yi wa sanadiyar wannan abun har shi ma ya kalbi kalmar Allah shi kadai ya san masani kuma Allah shi kadai ya san gobe to kuma ina kira ga maza da mata musamman mata ina kira ga mata saboda a matsayina na mace ina kira ga mata muna kiran mata inda akwai mata masu saurare na a nan da Allah ku shigo mu taimaki kanmu da kanmu mu mata mu so mu taimaki kanmu da kanmu mu samu ma kanmu rayuwa mai inganci amma matan ma muna ƙara idan muka yi yawa za mu ƙara yin mu namu na mata irin miskinai wa'anda ba shi da shi in sun shigo aka musu aure za mu iya ɗaukar yaunin mu musu kayan ɗaki ma ina kiran mata very good a nan gurin very good ajiya momi na na na eh, na na ci magana ki masu hannu da shuni ne yan siyasa ne talakawa ne masu sana'a hannu ne kowace mutum a duniya a wannan wurin ina invitation kinka ta shigo wannan abin saboda aikin Allah ne sadaka tijariya ne kowa bai san kowa ba ba dai mm. riba bane amma muna neman riban ubangiji haka gaskiya ne gaskiya ne for for eh, oh. ina kiran mata idan muka haɗu mata wurin nan muka yawa saboda mata mu ne gida mata mu ne kiwo mata mu ne tarbiyya mu ne mata mu ne komi mu ne gishikin rayuwa mu ne duniya hmm. ku ne duniya na'am mata duniya kenan to bismillah na'am mata duniya in babu mata yi wallahi sai da mu an ku muke amma Allah ya rage ya ba mu wata daraja mm. wanda wallahi dokaka da daraja alhamdulillah ana masa godiya mm. na ina kiran mata ƴan uwana da ƙanana da manya da Allah ku shigo cikin wannan abu mu taimaki kanmu da kanmu mm. Masha. Za mu iya ma za mu iya yin ma masu son aure in ba su da kuɗi mu haɗa kuɗin sadaki sadakin ki nawa ne a mu matan a yanka sadaki a biya. Aikin Allah ne. ki da kayan ɗaki a miki kayan ɗaki aikin Allah ne. Eh. Wato ku mata shaku shemu mazan mu mazan ku ban ma baya ko? Alwallahi ya aiku waliyan ne. Ah wai yi mu mun yi. <laughs> Mu ma za mu yi. ora ajiya mu gaskiya ki. wallahi maganganun ki duka kimin gafara yana kayatarwa sosai kuma na ji daɗin maganganun ki kuma ni na sauka akan magana na kaman kan da ke da Malam Abdullahi kuka yi magana na sauka akan magana na za mu bude group din za mu zo mu saka kan shafi kowa ya ka kowa da kake da interest ba ruwan mu ka shigo akwai ka'ida ka'ida kawai zai cire ka amma ka shigo na kowa yana kai na ji daɗin maganan ku kuma na sauka kan nawa which I kan da na ga muku kenan maganan mutum da ya baya aiki yasa maganan da za zo agree kuma maganan su gaskiya ya fi nawa karfi amma ku bari mu ji maganan soja eh soja bismillah soja bismillah soja Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wato duk lokacin da aka ce za a yi al'amura jam'i to definitely ya kamata a ce a samu amintattu. Aka. A samu escorts. Na'am. a samu committees. Za a bude WhatsApp ko kuma Telegram generali idan lokacin donation ya zo. Amma za a samu amintattu wanda za su zauna kamar ESCO wadda za su dinga deliberating na how to be assisted, whom to be assisted and when to be assisted. Okay. amma in aka ce za a bude kowa ya zo ya contribute wallahi za a yi wuyan samun ci gaba to ku duba ko masallacin anguwa ne Wa ku ga cewa akwai kwamiti na marayu eh. akwai kwamitin ayyuka akwai kwamitin wa'azi akwai kwamitin ladabtarwa akwai kwamitin malamai hmm. akwai kwamitin bincike hmm. akwai kwamitin kuɗi hmm. me yasa ake yin haka saboda a samu daman gudanarwa idan wani abu ya taso wanda babu kwamiti din shi da yake existing sai a haɗa wasu kwamiti kuma a ce to su wane su wane ku zo an naɗa ku ku bincike kaza ko kuma ku taimaka kaza ko kuma ku tantance kaza za a iya bude generally wurin donation kamar kuma yadda ake program din na mutane suke kira suke mai mayun message suke a commenting to akwai kuma kwamitin da za su dinga tantance wa'annan irin commenting din ku yi hakuri is is is that was uh, ah, so da ya hakuri ba yanke bakin ka ba that was what I meant. Abin nace abin da nima nake nufi da farko kenan, amma da yake shawarwarin su ya zo, shi na ga haka. Amma ni a aji a kwatar ki a maganan ki gaskiya ne maganan soja gaskiya ne abinda ake nufi a yanzu maganan ki za a bude na kowa which will be on a uh, eh, telegram eh, amma kuma kwamiti eh shugabanni kwamiti kamar irin ku irin mu irin so da za a bude wannan whatsapp group wannan whatsapp group wan eh, wannan whatsapp group wanda wasu ya sun mu za a yi shawara me ya kamata a yi eh eh an bude telegram na kowa da kowa sannan kuma za a bude whatsapp group akan eh ka gama ya kuri okay okay ta mu bari soja ya gama maganansa bismillah soja yawwa kamar ina da dan tsokaci a maganan hajiya okay aiki da muke yi na addinin musulunci. To ya kamata kada mu bar koyarwan addinin a baya. Haka. Musulunci bai ajiye mata a waje ba, duk wani aikin da musulunci ya tanada mata suna iya yi. Amma suna da iyakan inda za su ji. Haka. Mace ba a taba ba ta jagoranci ba a musulunci ko da na sakon ɗaya ne. A'a. amma kuma duk wani aikin musulunci tana da daman yi mm, soja mace ba ta ba ta daman shugabanci a cikin musulunci ba ko sekon daya mm. akwai malamai akwai shehinai kai tambaya za ka ji cewa rayuwar mace ya fara daga gidan iyayenta ne mm. a kula da ita har lokacin da za a mika ta aure zuwa gidan miji mm. an danka mishi ko a gurin daura aure ana shimfiɗa sharuɗa ci sha sutura ko yadda addini kula da lafiya ya tashi daga kan iyaye ya koma kan miji sannu a hankali har mijin nan ya tsufa kamar mu da muke aure yawancin auratayya ana yi ne miji ya girmi mata da shekaru hmm. Allah zai karɓi ran shi shugabancin matan nan ya koma kan ɗanta kamar yadda zaka gani a program ɗinka na shekaran jiya ka sanar mana cewa an wani yaro ya kawo maman shi ka nema mata miji ya faru haka ya faru haka tsari kamar na addinin musulunci ba ta da hurumin aurar da kanta mm. amma namiji yana da hurumin ya zo gaban malamai a ce ina waliyin ango ya ce gashi kai ne waye ce ni ne ango mm. amma ba inda musulunci ya ce mata ta bada kanta to tunda kuwa haka ne wannan tafiya tamu tafiya ce ta aikin musulunci ba tafiya ce ta 'yan siyasa da za a ce mata su shigo su yi gogayya da maza ba ah. amma suna da daman taka rawa a ciki sosai sosai sosai saboda haka ko an bude forum din nan ko kuma whatsapp din nan generally ma kowa da kowa amma za a samu executive za a samu sub sub committees sannan ba ni son mu yi dogon deliberation sarki zaki ba tare da lauyoyin da muka tallata muna bukatan services ɗinsu su shigo sun shigo ba domin kowanne mu yana da iyakan abin da zai deliberate malamai suna deliberate ne according to kala Allahu kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka requesting ɗin services ɗin doctors za su ba da advice ne based on their field and specialization yep. kamar ita hajiya rawan da za su taka ne lokacin da mace ta kawo issues za ka yi repairing din issue din mata zuwa gurin ire-iren su hajiya. Ok. Su suka san irin yadda al'adun mata yake za mu zo mu fara fuskantar cases ɗin matan da suka samu matsala da mazajensu yadda yanzu ai zuwa neman aure sarki zaki yanzu haka ina da kusan mutum shida wanda suke son in haɗa su da kai suna da issues na bambance bambancen aure ne matsaloli na aure ne tsakanin miji da mata okay okay okay okay kamar yadda malamai suka sani al'adan mata ya kasu into categories wata in tana shayarwa ba ta jini hmm. sai ta kuma shayarwa wata kuma in tana jini sai ta yi wata biyu kafin ta yi in ta yi wannan wata wani wata ba za ta yi ba Okay. Waɗansu suna fahimtar idda a matsayin cewa wata uku ne kawai idda. Alhali kuma malamai sun karantar da mu akan cewa jini shine idda. Okay. To kaga irin wa'annan cases da lokacin da mata za ta ɗauka mijinta baya gida duk wa'annan cases ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana referring din shi back to ko ƴar manzon Allah na na Fatima ko matan manzon Allah ana na ga Aisha. To kaga vital role ɗin su hajiya kenan a cikin wannan tafiya. Okay. Akwai maganganu da yawa amma tunda akwai baki akwai mutane forum ne bai kamata a ce na ɗauke lokaci ina ta magana ba. Salamu alaikum. Wala na ji daɗin maganan ka soja kai kuma naka opinion kenan which is accepted. Kaga ababen da in aka haɗu ake yi dole maganganun kowa yana da very important maganganun ajiya is very very very important maganganun soja is very very very important maganganun mu duka gaba daya is very very important kamar kan nake faɗa dole da disagree sannan a zo a agree dole ba san da za yi dole an disagree a zo a agree maganar soja a nan i really really uh, uh, na ji daɗi sosai kan da ya magana kuma haka kuma ababen da kuma za a samu ci gaba hajiya tana complaint din kati ban san yadda za a yi a sama mata kati ba tunda ta ce direct take kira kar ta zo ta zama short of our discussion Ok, ta sauka za ta dawo kenan na katin ta ya kare za ta dawo ajiya ajiya ajiya ko ajiya ko ta da hankalin ga <laughs> soja eh kaga kuma ah, duk ababen da kake ganin za a samu ci gaba wallahi jama'a mu wa kanmu gaskiya shaida mace wallahi shaida mata in ba mata <laughs> wani ci gaban ba za a samu ba saboda ka gaba mutum a cewa kaga tura na da wani zance in ka ga eh, successful man mutum ya ci gaba sosai wai ka duba bayan shi yana da matan kirki eh, domin mata matan bai da matan kirki wallahi wani azaba za ta sa maka na ransi da Allah da annabi lokacin sallah ma ya zo wuce gaba san ma lokaci ya wuce gaba wallahi akwai wanda na taba gani wallahi soja ya ya sa ta ya sa eh, coat da komi ya shiga mota ya drive ya je harun aiki ya sauka cikin aiki ashe wandon da ya sa guntun wando ya sa bai sa dogon wando ba wandon da ya cire zai sa ba to wannan wuri bai da nidi ya gaya ba kowa kamar matan shi ta fitine shi kowa ya san kai wannan fitina fitina ne kawai ya fito da shi gida amma kaga an gwagwanci ya hankali wallahi tallahi da matanka kuma mata so yana da ban mamaki maza wallahi mu muna da hikima muna da hankali amma wayo wallahi mace ne <laughs> wallahi wallahi a maka eh wato ko soja ba mu ji wanda ke iya zuwa gida ya hahada maka tumatir tankwa da wasu ababa gaba dai kaga ya zama maka abinci mai kyau kuma mai daɗi <laughs> irin wannan Allah ya mata wani basira ya mata wani hankali amma ba dukan su ba fa <laughs> haka kuma mazan na yi maza muna da hankali ba dukan mu ba fa mhm. maganar soja is very very good uh, ko me za a yi a duba a yi shi hanya ta musulunci which I agree with soja kan mu zo mu go out of islam mu yi abin da wala Allah ya take dokan musulunci which maganar da soja kuma ya faɗa gaskiya ne maganar da soja ya faɗa 100% gaskiya ne kan mu zo mu yi abin da wala Allah ya take dokan musulunci which I agree with him amma kuma ni kuma shawara na kan mu zo mu yi abin da wala Allah mu muna ganin musulunci ne a'a ba musulunci bane al'ada ne akwai wasu ababa wai mutum kaga ya fita Kama ina samun irin wannan korafi ni da kaina ma kaga mutum ya fita shi da matansa ya rike hannun matansa ashe shiga yana cewa wallahi eh, wannan fadan iska ne al'adan ka ya gaya maka ka musulunci bai gaya muna haka ba kanwan kama da kofito ciki uwa ɗaya uba ɗaya wai domin kai eh, zage it doesn't make sense a ruwan abu don Allah ka kubar mu saka shi a ciki abinda dai musulunci ya take bai da kyau mu ja baya mu yi gudunsa amma abinda wala Allah al'adanka ne kake ganin ya take shi wannan <laughs> wannan gaskiya we don't go by it na gode maka mala audu na ga abin da ka aika which uh, na ji daɗi sosai abin da ka aika ka rubuta ka aika na san ba wanda zai yi wannan shekai na gani Allah saka maka da alkhairi na rasulul aminin uh, ah, worldwide ababen da ka tura which is ah, very very good amma ba sani ba malam usman gasho na da magana jama'a za mu dan guntun magana shi kenan na gani mun kare abin da ya kamata mu faɗa amma shi malam soja ya samu ni na samu matsala a nan amma malam gasho muna jin gaba eh bismillah Na'am, Murana ah, Sarki, lallai a ah, waɗannan malama ko kuma ci wannan bakin naka masu girma, duk wani abu da ya kamata a ce a faɗa sun faɗa. Musamman ah, da farko kamar shi Malam Abdu ya kawo su nukurori wanda sun matuƙar burge ni, inda yake cewa abin ko kuma taimakon da ake bukata bai taƙaita a kuɗi zalla ba. kowa da irin baiwa da Allah ya masa wani Allah bai baiwa na karfi wani Allah bai baiwa na tunani wani Allah bai baiwa na abin da ake bukata kamar misali ana bukatan riguna za a ba wasu almajirai ko kuma wasu marayu ko kuma wasu abubuwa makamanta haka misali to sannan kuma an ɗauko magana akan wannan wane ne yadda za a bi a shigo da mutane to da yake ni gaskiya cikin kwanakin baya bayan mun yi wannan program ɗin da kai na buɗe groups ina kasan kusan guda talatin na bude group na iya jihohin arewacin najeriya guda goma sha tara baya ga na bude group a instagram ka gane ba kuma na bude central group wanda muke tattauna da mutane wakili na kowace jiha ba ma gaskiya matsalolin da muka fuskanta shine mun yi sanya links a pejika kamar nan shafin ma musa da sauran shafuka to akwai mutane waɗanda ba su da alaƙa da abin za su shiga wasu ma dinga shigo da tallace-tallace waɗanda ba su da alaƙa da zaman da ake kullum sai zaman to addinin bai da aiki shine cire wancan shine cire wancan shine cire wancan wani ma sai ya dinga dauko wasu abubuwa waɗanda ganin su ma kai wasu abubuwa ma kawai sun saba addini aikin sako ne da wai zaga an tuwa dauka an sa wasu kuma abubuwa na tallace tallacen YouTube suna neman kuɗi da sauran suna dauka zo su sa to abubuwan gaskiya matsalolin suna da yawa sannan na sura da bangaren maganan hajiya da bangaren maganan shi wannan babban bako namu abin da yake ganin zai kawo balance a wannan abin na shine Ah, idan aka samu da wani abin sarki a samu a samu da unit unit misali akwai unit na bangaren malamai ah, su bangaren malamai shi ah, aikin su shine su tantance abu kaza da ake so a yi shin me hukuncin addini a kai sannan kuma akwai unit bangaren legal unit wanda su kuma aikin su shine da abin da ya danganci bangaren shari'a ko kuma abin da ya danganci bangaren doka na ɗaya daga cikin ƙasashen da muke da su ko kuma bangaren ne tsare-tsaren dokoki su wannan shine abin da talaka da su akwai bangaren unit na treasury akwai kuma ya zama to ma'aji na kuɗi su kuma ya zama to ah, waɗanda za su samu a cikin wani unit suna da ilimi na bangaren yadda za a samar da kuɗi yadda za a ajiye kuɗi yadda za a sarrafa kuɗin wajen amfani da shi wajen aiwatar da abin da ake so aiwatar sannan a samar da unit na masu wayar da kai kamar dai da sauransu dai kowane bangare walau na ambata ko ambata ya zamanto an sama musu unit wanda za su aikin su ko zai ta'allaka zuwa ga aiki kaza kuma ya zamanto an samu ƙwararru an sa a bangaren yanzu misali kamar ka yi magana kan likitoci da waye da sauransu to kaga idan zamanto an samu unit na bangaren health sai zamanto su aikin su shine za su samar da likitoci karkashin wannan da'ira ya zama to duk abin da ya danganci kiwon lafiya ko kuma wani jinya da wasu suke fama da shi za a ba su shawarwari ta za su nisanci abin da sauransu to ina ganin idan ka samu wannan abin zai sauƙaƙa sosai wajen cimma manufar da ake so a cimma cikin sauƙi sannan kuma duk wasu abubuwa da ake ganin kamar matsala kaza ne da kaza da kaza kaga wanda su ahalin abin ne suna da ilimin abin za su iya su zauna su yi define na problem sannan su samu da solution ina ganin wannan gaskiya zai taimaka sosai da sosai wannan shine abin da zan faɗa kan ce to a Magana gaskiya a afuwan sarki zaki ina da wasu yan maganganu da zan cikin minti biyu okay a alhamdulillah magana ta gaskiya wannan abun Allah ya da ya samu karbuwa kuma Allah ya da za a ga sa kuma tattaunawa akan matsaloli da yadda za a warware matsaloli in za kwana muna yi ba za mu gama ba sai dai mu duba menene abin da zai iya ruwa ne so alhamdulillahi uh, kamar yadda aka sanar cewa za a buɗe wannan foundation kuma za ta yi ayyuka da yawa na taimakon al'umma wannan kuma abin kamar yadda hajiya ta magana ba ko ya tsaya ga kan musulmi kaɗai ba ne akwai wanda ba musulmi ba ne yana da buƙatar taimako ita magana ta taimako ana taimakawa wanda ba ma addinin ku ɗaya ba to wannan Allah ya za ƙoƙari kokari a ga an duba duwar hakan ga duk wanda yake da buƙatar taimakon kuma aka ga ya cancanci a taimake su ta yiwu Allah ta wannan dalilin taimakon nasa ma ya sa ya shiga addinin musulunci za mu iya kokarin wannan wajen taimakawa wata Allah ya ba mu wannan dama sannan dangane da maganar da shi Muhammad ya yi akan maganar group group da ya buɗe duk group din da aka buɗe akan kowanne platform ya kamata a tsara masa doka waɗanda wannan dokar zai zama duk wanda zai shiga cikin group din nan sai ya yarda da wannan doka. in bai yarda da ita ba da zara an ga yayi wani abu to babu magana kudirin wai cewa bai sani bane ko bai daidai ba a cire shi kawai ya ganshi a waje ina ga wannan zai taimaka sannan abu na ƙarshe da zan ja hankali a kan shi shine a wannan foundation da za a buɗe mutane da yawa wanda kamar yadda na fara gani kuma na sani za a iya amfani da sunan sarki zaki ko sunan kungiya ta rasulul amin mutane su ce za su yaudari mutane ya kamata a ce mutane sun zama masu hankali duk abin da bai fito officially daga wannan kungiyan ba dan wani ya ya ce shi ga shi ya buɗe group ya buɗe waye kuma ba ya cikin board members na wannan committee ko na wannan foundation jama'a dan Allah da annabi ku yi rejecting kuma inda dama ku sanar cewa ga wani yana amfani da sunan wata kungiya zai ha'inci al'umma ko zai cuce su muna godiya ga wanda suke son siya abin da kyakkyawan zuciya su bude group saboda soyayya da kuma irin abubuwa da ake na alkhairi muna godiya bisa wannan saboda Allah ya ba su dama za su iya budewa za su iya managing za su iya abubuwa so muna godiya da wannan to amma kai amfani da sunan wani ka samu ɗaukaka ko kai amfani da sunan wani ta dalilin su Allah ya baka dama a rayuwa ba zai zama laifi ba in dai har baka taɓa mutuncinsa ko kuma ka kawo wani abu da zai zama masa da kunya ba saboda haka mutane su fahimta cewa duk wani abu da za a kawo zai zama ya, ya saba ba daga cikin asalin official waɗanda suke cikin wannan foundation din ba kada a karɓe shi kada a karɓe shi domin akwai mutane da na ne za su buɗe group za su buɗe pages da suna da yawa saboda ko ku hayyanci jama'a ko kuma su ce ai anan za a ba da taimako duk mutane za su iya wannan wanda mu mun riga mun sani kuma muna bibiya waɗannan abubuwan muna ganin yadda suke faruwa a ƙasashe da yawa saboda haka mutane su zama masu hankali su kula sosai duk wani gurub da suka ga an buɗe to su bincika su ga idan wasa gurub ne shin wasa gurub ɗin nan wanda ya buɗe a matsayin admin yana cikin official board na waɗancan mutane na waɗancan foundation din ko baya ciki in baya ciki kada ka je ka ko kuma ka yarda da wani abu da za a gaya maka inda ya saba ina fatan wannan tunasarwar za ta je ga kunnen dukkan wani da bin wannan platform din da ma wanda bai kalli wannan program da ake gabatarwa live ba sai daga baya Allah subhanahu wataala ya tsare mu kuma ya sa wannan abin da za mu yi ya zama Allah ya saka mana shi cikin ayyukan mu na lada kuma Allah ya tsare mu da gayya da duk wani abu da zai kawo za mu yi dan wani ya yaba mu ko kuma ya ji daɗi ba dan Allah ba Allah ya kiyaye mu daga wannan ina fatan alheri ga kowa eh kan maganan da ya yi a kan ya sunan shiga M419 da mu so soja ya ɗan yi magana a kai sosai. Uh, M419 jama'a in kaga wani ya bude wannan account eh, wani Facebook account baka gan ni ciki ko ka ga malam Muhammad Gajo ko kuma soja ko wani ka gan mu dai ka je ka ga wani wala Allah yana cikin mu ma wani ma yayi dangai shigo cikin mu muka yi audio ya bude wani group daban muka audio zai cire wannan audio ya saka cike ai to ai ga sarki zaki yayi magana ƙarya ne in baka ganni ciki bi ma'ana ka duba ka san number na ka ga ga number na na sarki zaki kuma account number mu da za mu saka za mu saka shi kowane program da mu zan ta maimaitawa ku ga account number ga wani account number daban ko mu ga mun sake wani account number ba mu zo mu yi maka bayani cewa mun sake account number na zo video na wallahi in ka saka kuɗi ka san ka ciyar da wani ne kawai kai ka yi sadaka ne kawai ka ciyar da wani ka ciyar da wani katu ne kawai duk abin da za mu yi tsari ne ba a maganar da ni za mu yi ta ƙasa da wani shi yasa maganar da za mu yi sama ne za ku gani amma abin da za mu yi ta ƙasa shine shawarwari ta ya za mu yi ya za mu yi ya za mu yi na yadda za mu yi da jama'a amma abin da za ku gani abin da sa saboda ba mu so a yi yaudara mun san ba kan da za ku kulle kofan gaudara nan da za mu yi wallahi ba za mu kulle duka ba dole wani ya samu hanyar cin abinci dole wani ya samu yaudara amma kan mu bari yayi yawa ka shi yasa kuka muke maganan nan <clears throat> wanda za ka je ka yi yaudara ka kai kudin wani ka ci ai gidan biyu ne akwai duniya akwai kiyoma saboda mun ga alhaji da yawa ya ya ya ajiye dukiya da yawa wala cikin dukiyan kaɗan ma yana ta tarawa ne bai ci ba kuma eh, hakkin mutane ne zalla ya mutu ya bar ma wasu gado su ya zama musu halali shi ya je kabari yana ta shan wahala kuma ya je kiyau ma Allah ya kona shi kuma ya bar ma wasu gado amma su nasu a wurinsu su ci ba halali ne wurinsu su ci su koshi amma shi ya je ya gaya ma Allah iza irin shi kenan kai ma in ka da yaudara ana tunanin ci gaba za ka zo da yaudara wallahi ka zo ka ci ka ci ka bari ba za ka cinye duka ba ka ci ka bari kuma ka je ka gaya ma Allah shi yasa wannan shine magana rashin tsoron Allah wallahi malam Muhammad Gashwa akwai wani bidiyo da aka tura mini an yi shege wani fa da take shi da tashi wallahi masallaci fa shige shi cikin dare shi sata ya sata ma Allah fanka cikin dare nace lalle wannan babban barawo ne wannan satan shi bai taba daina cikin masallaci fa ya shiga shi cikin dare shi ya cire fanka nace kai wannan yayi wa Allah fito na fito ɗakin Allah ka je ka cire wa Allah fanka ce to ka wannan ba kan da za ba mu hana ba kan da za ba mu hana sai dai kawai in kana da hankali kana da wayo kai kuma kamin ka saka ka san inda kuɗinka ko kuma inda taimakon ka zai shiga yasa a soja ya hakuri kana da magana da za ka yi akan haka malam Muhammad Gashuwa ya mana addu'a mu tashi eh ina da addu'a ina da magana sarki zaki bismillah ba ba da mu bude sub sub group ba group ɗaya ne za ka buɗe very good sai dai admin wanda suke da daman adin ɗin mutane okay amma duk wani wanda yake admin bai kamata a ce yana da hurumin da zai je buɗe wani subgroup ba very good very good sai dai ya zama admin ne a ƙarƙashin group ɗin da kai ka buɗe very good yana iya yin adin ɗin wanda ya ga kimarsa don me domin magana yana daraja ne ba a bakin mai daraja in kana ganin darajar mutum to in yi faɗi magana za ta daraja akwai wa'anda har yanzu su they were not opportune su zo kan wannan facebook din naka hakan amma in aka je aka tallata musu aka samu lokaci akwai wasu alkalai guda biyu da jiya na zauna da su very good soja na sa mp muka saurara kawai past program ne kuma ɗaya cikin su yi sanyi wow ana samun irin na mutane na ceto ga sunan da ga sunan da ga live ga number sa kuna iya kiran shi kuna iya shiga facebook din shi kuna iya zuwa whatsapp din shi tunda kuma manyan mutane ne you will talk responsible and you will you can easily identify and notice you yeah thank you suka ce mun wallahi that's it no thank you akwai waɗanda suke da ra'ayi amma kuma ba su ma sani ba mm. saboda haka shawara ta shine kawai kai kai za ka iya buɗe group din don duk group din da aka bude kana budewa zaka ga waye bude group din okay yeah you right ah, ah, an ga sarki zaki ainihin sarki zakin kuma da sunan ki don an sa hoto kawai babu namban wayan ka hmm. bai cika ba to wanda ga ya je ya bude wani group wanda sunan shi ma admin ne ko kuma amintaccen group sarki zaki ne a'a ah, we should not tolerate that thank you yawa to Allah sa mu dace mun gode sosai mun gode sosai Allah saka maka Allah saka wallahi soja ba abin da zan ce maka Allah saka maka alkhairi for your time ajiya momi ba abin da zamu ce miki Allah saka miki alkhairi for your time uh, Sheikh Ab uh, Malam Abdullahi ba abin da zamu ce maka Allah saka maka uh, for your time sa'annan kuma Malam mahmud Gashuwa uh, Allah Allah saka maka alkhairi kai ma for your time shi kai mana addu'a kenan Eh, amma in kana da magana ka tashi amma in da magana na'am kafin a ce ga addu'a wani abu guda ɗaya da yake garin zai zame mana wani kamar kwantai da ya kamata mu tattauna kai shine a duba ga cewa duk wani organization kafin ya zama organization ko kuma ya zama to wata ƙasa ta aminta da shi to akwai buƙatar mallakan wani certificate misali kamar mu a Najeriya babu da ake kira CS wannan magana za a yi ta ne wannan magana za a yi ta ne okay to na gane na gane na fahimta na fahimta to shikenan alhamdulillah gaskiya babban abin da zan bada na feed da gaskiya wannan tattauna ta bada duk fa'idar da ake bukata a ce a tattauna a ciki inda dukkan bangarori su manyan bakin mu hajiya da shi bangaren soja da kuma bangaren shi mala abdu da amma shi sarki duk kowa ya bada duka abin da ake bukata na bayani kuma gaskiya irin wannan bayanan musamman wani abubuwan da kowa ya faɗa a yi duba a tsaya duba ga shi me wani muhimmin batu wannan an ɗauko wani important point ne da za a ɗabbaga a tabbatar da cewa an yi amfani da shi dan kowannen mu ya da abin da yake da cikin zuciyarsa ne kuma tsakani da Allah kuma iya hangensa da yake ganin shine in an yi aiki da wani abin za a cimma nasarar da ake so a cimma to gaskiya wannan abu ne mai muhimmanci kuma da ya kamata a a yi bitar ita wannan tunawa a ga muhimman point da aka tattauna ciki. murana Sarki ya ce za a yi addu'a a rufe to ina gana mala abu shi kamata ya mana addu'a yi akram kallahu sai mana addu'a <laughs> ah, so ah, kai ya kamata a ce kai addu'a nan babu wannan <laughs> ah, saboda lokaci ya kare kuma an saurare suna ta kallo alhamdulillah mun gode Allah da ya kawo mu karshen wannan program da aka gabatar kuma alhamdulillah muna nuna mu ga kowa da kowa da suka ba da gudunmawa kama daga shi soja da hajiya momi Najeriya da Nijar da shi uban sarki zaki da malam Muhammad Usman da ni kaina muna yin godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo karshen wannan mm. Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan abu da zamu kafa ya zama alkhairi ga kawunan mu kuma ya zama wani abu na sadakar jariya da ko mun mutu muna samun ladanka da mu da duk waɗanda suka bada gudunmuwa akan kafuwar wannan abu Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a cikin ayyukan mu na lada subhanaka ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Walaikar salam tullahi ta'ala wa barakatu. To, mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. To, soja Allah ya saka maka alkhairi, mun gode sosai, mun gode, mun gode soja, mun gode. Assalamu alaikum. To, jama'a masu saurare mu akan wannan layi, alhamdulillah abinda aka tattauna kenan, kuma mun gode musu kakab gaba ɗaya. Ah, Kuya ya kuri ok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh